allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan gwa basu manta ba malam yana kawo mana wasu misalai daga cikin irin mahangurɓa da malaman shi'a suke ma'ayoyin alkur'ani mun gano irin ɓanna na fassara na san rai na lalata saƙon allah da ya tara cikin alkur'ani da suke yi mala ya ce wai fassirun al'ayatil warida fil kuffari wal munafiqin su 'yan shi'a suna ɗiban ayoyi da suka zo a kan kafirai da munafikai suna fassara su bi akabir bi su sahaba da manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anhum ayan ta magana kan kafiri sai su ɗauko sai su ce sahabin annabi ne kuma cikin manyan sahabban kun ga wannan ɗabi'an ku shi nake ji ma mutanenmu bayan da za a yi jama'a a ce wanda ya sauka a kan layi za ka yi magana kan saukan shi ba kyau kai sai ka sauka sai a ce wai ai kai kuma a yi magana a kan saukanka ba kyau to kuma wannan laifi ne jama'a akwai adalci a cikin wannan ba ku gane abin da nake nufi ba yau idan 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa da 'yan boko haram da kowane ƙadari yi abin da ba daidai ba ahalus sunna suna fitowa su faɗi ba daidai ɗin ba su faɗi daidai kuma haka ai kace-kace da abin da ya domin bata addini da al'umma ana nan sai ahalus sunna sai kafansa ta zame sai suka ba daidai ba me ya kamata a yi shuru kuna yin shuru kun zama munafakai kuma yadda abin ya zama siyasa kenan su ma nasin sai an faɗa in an faɗa duk wanda yake yin abin da ba daidai ba ya marmaza yi ne ya gyara ya tuba ya koma ya daidai kawai amma cin da namu ne kuma bai kamata mu zo muna kirari muna daba mu cikin mu guka ba wannan ta yi munafinci ne wannan yi dama kun san babu kyau kuka yi kun san ba daidai ba ne kuka yi yasa na faɗa duk wani wanda muke tare da shi ko ya san yana yin wani abu ba daidai ba ko to ina ba shi shawara ya marma zai canza Allah ya marma zai gyara sunan wani harka ba sani Allah ba sabo karka yaudar kanka cewa wai ana tare ni ba na tare da kai in ni ma ne ba daidai ba kafin ma ka faɗi ni zan zo zan faɗa kawai kwantar da hankalinka har ka ji ko da wai duran da na fahimci abin da muke ba daidai ba ne zan faɗa saboda da in bar wani ya zo ya faɗi man garin yin faɗa da kaina amma waɗannan shedanin 'yan shi'a duk wani babban aminin annabi sun ci mutuncin shi duk wani babban ɗalibin annabi sun ci mutuncin shi duk wani mai kima da daraja idan annabi sun ci mutuncin shi tun daga matan shi har iyayen shi har abokan mu'amalan shi yau sai aka samu wasu a cikinmu suna da irin wannan ɗabi'an da irin wannan aikin sai a ce kun shiru duk kun zama munafukai kuka shiru sai ku faɗi ku ce shi'anci suke yi wannan shi'anci ne don ba za su shigo mana da ɓanna a cikin addininmu da fahimtarmu na rayuwa don kawai suna neman su sata ba wala ba zai ba sai an faɗi wannan so da akwai mutumin da ba zai iya cuwa-cuwa ba sai irin waɗannan abubuwan sannan zai a waye gari ya ci mutuncinka don ba ka san cin mutunci sai ka kauce ka kyale shi sai ya sata ita kuma irin wannan cin mutunci ko alhaki ne in ka ci na wani ko wallahi sai ya faɗo kanka duk yadda aka yi ƙoƙarin daddanewa Allah ya ga dama yana son ka da mutunci sai maka da wuri in Allah bai son ka da mutunci to sai ya ɗaga maka ƙafa ma rantse muku da Allah duk sai ta tashi so da akwai ta ƙasa da bakin na wani ya ce akwai wuta ƙasa Allah ya kiyaye iftarau ala abi abdullah rahimahullah haka suka yi ma abu abdullahi karya suka ce annahu qala wa shahu kaga adalci na malaman sunna waɗannan fa imaman shi'a ne aka ce sun faɗa amma suna cewa ƙarya ne wala ba su faɗi ba ɗan shi'a ko tun da Allah yake halitta bai taɓa makaryaci kamar shi ba tun da Allah yake halitta wallahi idan da shi ɗan zai dawo duniya ko a ce a ba shi dama yi magana ku a ce su tattauna da 'yan shi'a ku shaidan zai ce kai dan shi'a kai ba karamin matsayaci ba ne ya ce ai ko ni da nake mai gidanka haka shaidan zai ce ma ɗan shi'a tsayin da kake wala ban yi irinsu ba wallahi jama'a ɗan shi'a la'ananne ne wallahi makaryaci ne duk wannan naɗin naɗin banza ne duk wannan alkyabban alkyabban iskanci ne ya da kusan wannan wallahi kaga waɗan shi a da gemu ko billahi lazi la ilaha illa huwa wallahi gara gemu akuya da shi don duk gemun banza ne ga yana magana a hankali a hankali rabu da shege duk ƙarya ke cikin shi kuma ɗan shi a kowa ma ƙarya yake ma da wanda yake so da wanda baya so iza ga suna ma imamansa ƙarya waye ba za su yi ma ba lai kiyaye wai ya faɗi fi kawai ta'ala wa ƙalar ladina kafaru rabbana arinan ladina a zallana minal jinni wal insi na mata ta ta aqdamina liyakuna minal asfalin minal asfalin bar ku je inda ayan take wa qala alladhina kafaru a lahira ne kafirai za su ce rabbana arina allah ka nuna mana a azallana wanda suka batar da muminal jinni wal insi eh? wa qala kafaru arina ka nuna mana allazaini waɗanda azallana suka batar da muminal jinni wal insi aljaninsu da mutanensu na alhuma za mu sanya su tata a ƙadamina mu tattaka su kai wai kabiri ne yana wuta wai zai tattaka to mai amfanin wannan da za ka yi kuma komi za su more kuna don su kasance minan asfali na zama kaskantattu sotul fusilat wai sai aka ce homa su ɗin ne homa su ɗin su biyun suwa su ɗin sun makala wa kana fulanun shaitanan ai shi ɗayan na biyun shaitani ne mm, ai da kwatance suke yi ƙala allamatuhum almajlisi sai babban malamin su majalisi ya ce huma sarakan fassara kenan ya ce su biyun abubakar wa umar ne wal muradu bi fulan abin da ake nufi da fulan bunu fulan wai umar wai umar ake nufi ai aljin almazkuru fil aya aljanin da aka ambata cikin ayan to ai umar ne wa inna ma summiya bihi li annahu kana shaytanan wayan kira haka wai saboda shi umar wai shaiɗani ne imma li annahu kana sharaka shaytan wai ya haɗa kai da shaidan wajen ɓatar da mutane ne likaunihi waladu zina wai umar ɗan zina ne kaji wa ɗan shi'a da ke a. wai shi ke faɗin wannan abu umar ko ma 'yan shi'a laifin da ba su ɓaya fi mashi ba don shi ya karya daular botan wuta ta iran kaku ba ƙaramin laifi ya yi ba a nazariyansu ba ɗan ƙanƙanin laifi ba au li'annahu kana fil makar wal khadi'a kash shaitani wai makirci da yaudara umar kaman shaitan ne wa alal akhiri yuhmalu al akas bi an yakuna al muradu bi fulan ababakar yace akwai maganin da ita kuma akasin wannan ne idan suka ce fulan suna nufin abubakar ne an gani wannan magana yan shi'a sun faɗe ta a cikin tafsirin a cikin mir'atul uqul mujalladi na 26 shafi na 488 da timmatu kitabar rauda a lamba na 523 cewa suka faɗi amma ji allah ya ce wa ƙalar na kafaru kun gano wani da kyau ku kafire ne za su faɗi su abu lahabu da su abu jihar da sauransu amma jiyan da aka juyo magana aka ce su waye ka je ƙauye ka samu daƙiƙe ƙazamai za a gaya masu wannan ba dole su yadda ba allah ya kyauta waftaro haka suka yi ƙarya an abi basirin an abi abdullah alaihi salam fi kaulihi wala tattabi'u khutuwati shaytan da Allah ce kar ku bi khutuwati shaytan qala ce hiya wilayati thani wal awwal shine gwamnatin na biyu da na daya na ɗaya na biyu to wai suna ka ce wai shaidanu qur'ani ya ce kar ku bi tafsirar ayyashi a jizyin farko a shafi na 121 a lambar su na uku tafsirin suratul bakara eh lamba hadisin ɗari uku waftarau haka sai kirkiri ƙarya an abi ja'afar rahimahullah annahu qala wa hashahu fi llahi ta'ala yu'minuna bil jibti wa tagut da Allah ce sun yi imani da aljibtu da at-tagut suratul nisa'i aya ta 51 suka ce fulanun wa fulan wane da wane ne su ne aljibtu wa tagut wannan bayani sun yi a cikin littafin basairu darajatul kubra juz'in farko shafi na 87 lambar hadisinsu na uku babu fihi ma'arifatu a immatul huda min a immatul dalal a babin da ke bayani akan ta ware tsakanin jagororin shirya da na ɓata wa annahul jibtu wa tagotu wal fawahish haka a cikin tafsir al-yashi juz'in farko shafi na 273 hadisin su na 153 sotin nisa'i busharatul mustafa lishi'atul murtada a cikin shafi na wannan littafi na busharatul mustafa lishi'atul murtada a shafi na 297 a lamba hadisin su na 37 aljiz'ul khamis li abi ja'far muhammad bin abil qasim at-tabari min shiyukhihim fil qarni sadis anan ya wannan tabargazan ku ji karerai da shirme na rashin mutunci iri-iri Allah ya kyauta wa qala shaykhum majlisi malamin su majalisi ya ce wal murad bi fulan wa fulan abin da ake nufi da fulan da fulan abubakarin wa umar ya faɗi wannan a cikin bihar al'anwar a mujalladi na 23 shafi na 306 hadisi na biyu babun annahun babun annahum anwarullah wa ta'wil ayatin nuri fihim alaihim salam cewa in su ne hasken allah kuma fassara ayoyin haske da su imamai a nan ne ya ɗauko cin mutunci ga sarkai amine khalifofin manzan allah abubakar da umar a cikin littafin shi na biharul anwar allah madaukin sarki taimake mu za mu saurara a nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum